This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. abu Sharif ce tare da da Hashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar bakwai ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfi da kanin labarai. Akalla Falastina goma sha uku ne aka kashe wasu sha biyar kuma suka raunata a haɗin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da 'yan gujin hijira ke fakewa a Gaza. iyayen yara a makarantar firamare ta kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza sha bakwai na jirin jin labarin ɓacewar 'ya'yansu daga nan za a cewa hukumomin ƙasar vietnam sun ce mahaukaciyar guguwar yagi ta kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu takwas bayan da ta afka a yau asabar arewacin ƙasar. A bangaren rahotannin za ku ji cewa ministan cikin gidan kasar Nijar ya buƙaci Amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai. Amurka tana nata guri wanda take so ta ci, Nijar ma tana da nata guri idan shirin ya leƙa najeriya za a je da ipman ta ce nan da kwanaki biyu za a samu wadatuwar man fetur a faɗin ƙasar muddin ya gwamnati ta cika alkawarin da ta ɗauka na ba ta mai ina ganin akalla mun bi layin mai tun shekarun jiya da dare har zuwa yanzu ba mu samu wai ba sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba mana nan tafi da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makeri amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Akalla Falastina goma sha uku ne aka kashe wasu sha biyar suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da 'yan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Kafar labaran hukumar Falastinawa ta sanar da safiyar yau Asabar. Akalla takwas daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na 'yan gudun hijira a makarantar Halima al da ke Jabaliya arewacin Gaza, in ji Wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan 'yan ta'addar da ke aiki a cikin kungiyar hamas a cibiyar umarni da sarrafawa wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar halima al a cikin arewacin zirin gaza a wani lamarin kuma an kashe falasina biyar a wani harin da isra'ila ta kai akan wani gini da ke sansanin nusairat a cikin tsakiyar gaza iyayen yara a makarantar firamare ta kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza sha bakwai na jiran jin labarin ɓacewar 'ya'yansu mataimakin shugaban ƙasar kenya rigathi gachuga ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya abu a ranar juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa saba'in ba gobarar ta tashi a makarantar hillside da rasha da ke karamar hukumar neri a tsakiya kuma ta tashi ne tsakiyar daren alhamis inda ta laƙuma wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama da hamsin ke kwana shugaba william ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki na ƙasa tun daga ranar litinin bayan da ya bayyana abin a matsayin mummunan bala'i mara misaltuwa jami'ai daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo za su isa gida daga taron kolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin china da afirka na kwanaki biyu focac da aka yi a birnin beijing tare da 'yan nasara a yunkurinsu na faɗaɗa hulɗa tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci in ji manazarta jim okwenda wani mai bada shawara na congo kan harkokin haƙar ma'adanai ya ce 'yan ƙasar china za su ci gaba da san ƙarfafa matsayinsu a congo ciki har da batun ma'adanai ko da yake drc tana da rarar ciniki da ƙasar china yayin da akasarin ƙasashen afirka ke da gi'i mai yawa kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar china ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwan ma'adanai ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka ita ce ƙasa mafi girma a duniya da ke samar da tagulla da cobalt wani ƙarfe da ake amfani da shi a cikin kayan lantarki da kuma muhimman kayan batira da ake amfani da su a cikin motocin lantarki. DRC tana da kusan kashi saba'in cikin ɗari na ajiyar cobalt na duniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar. inda a yayin ganawa da wata tawagarsa da sanatocin amurka da ke ziyara a birnin yamai a wani yunkurin farfado da hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu ministan cikin gidan ƙasar ya buƙaci amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai ga wakilin mu a yamai mani barma da ƙarin bayani ta hanyar wata takaitacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai daga ofishin jakadancin amurka aka sanar cewa ofishin jakadancin ya samu bakuncin wata tawagar 'yan majalisar amurka mai kunshe da 'yan majalisa jimmy panetta da romy jackson a ƙarƙashin jagorancin austin scott a yayin wannan rangadi na ranakun hudu da biyar ga watan satumban 2024 'yan majalisar wakilan sun tantauna da jami'an gwamnatin nijar kan hanyoyin karfafa hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu in ji sanarwar masani kan harkokin diflomasiyya, mustapha abdullahi na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na tuntuɓa a tsakanin ɓangarorin ba hanya ce domin ƙasashen biyu kowa ya samu ya ci rabon shi saman ma'amala da ke da kwai tsakanin kasashen biyu amurka tana nata guri wanda take so ta ci nijar ma tana da nata guri kasa harka diplomasiya dama ba na gishiri in ba kamanda ne. Waga ziyarar da ta tawaga-waga ta Amurka ta zo tana da mahimmanci. A ganawarsa da waɗannan 'yan majalisa ministan cikin gida janar Muhammad Tumba ya bayyana wa Amurkawan cewa ficewar sojan Amurka ba ta nufin ƙarshen hulɗar ƙasashen biyu. hasali nishar na bukatar amurka ta faɗaɗa hulɗarta daga fannin tsaro zuwa sauran fannoni na ci gaba da inganta rayuwar al'umma a cewar kafar talbijin rtn sannan ya ƙara da cewa gwamnatin mulkin soja bata ji daɗin yadda amurka ta nuna halin ko in kula a yayin da faransa ta kaddamar da abin da ya kira yunkurin ta da fitina a nishar pour s'indigner face Da yake mai da martani ga korafin minista na cikin gida a zaman da aka kira na gaya wa juna gaskiya. Jagoran tawagar ta 'yan majalisar ya bayyana cewa Amurka ta yi amana kan cewa niger na da 'yancin ta yi hulɗa da duk ƙasar da ta ga dama. Sai dai wani abin da hukumomin mulkin sojan ba su sani ba rashin baiwa faransa goyon baya a rikicinta da nijar ya kusa haifar da sabani a hulɗarta da wasu ƙawayenta kamar yadda aka ayyana a rahoton tashar rtn kasan kuma ita amurka a ce rasha tana nan cikin sahel to kaga ai akwai ɗan targanda kenan dole ne ita ma take nema dai wannan gungu na sahel ba ta rabu da shi ba don kaga dai kahin a cikin afirka daga kasar jibuti ne sai niger inda amurka take da wata babbar runduna kasar amurka wace ta kwashe sojojin da ta girke a niger da sunan yaƙi da ta'addanci bayan da hukumomin cnsp suka nuna bukata na kan gaban kasashen da ke baiwa wannan kasa tallafi a fannin tsaro waɗanda suka hada da kayan aikin soja da horo da bayanan sirri a fannin ayyukan ci gaba da ayyukan kyautata rayuwar al'umma hukumar usaid kan gudanar da ayyuka a yankuna da dama na kasar misalin babban project din nan na bunƙasa noman rani mca da aka ayyana cewa ɗaruruwan miliyan dala ne amurka ta kashe a tsawon shekarun da aka yi ana aiwatar da shi don jin daɗin rayuwar talakawa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mummuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci gaban labaran duniya. hukumomin kasar vietnam sun ce mahaukacin guguwar yagi ta kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu takwas bayan da ta afka a yau asabar arewacin kasar guguwar da jami'an binciken yanayi na kasar vietnam suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin guguwar ta tafi karfi a yankin cikin shekaru goma da suka wuce ta taso zuwa ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya bayan da ta yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu kusan ɗari a lardin china na hainan tun da farko dai gwamnati ta ba da sanarwa da dama kuma an kwashe waɗanda ke fama da ambaliyar ruwa ko zabtarewa ƙasa a rufe filayen tashi da saukar jiragen sama guda hudu da suka haɗa da na babban birnin ƙasar hanoi da kuma birnin haiphong mahaukaciyar guguwar yagi ta sauka a lardunan kwanning da haifan da ke gabar tekun biyar nan da ke dauke da iska mai gudun kilomita 149 cikin sa'a guda kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito kafin saukarta wata iska mai ƙarfi ta kakkaɓo wata bishiya inda ta kashe wata mata a hanoi babban birnin ƙasar kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka faɗa a yau asabar daga ƙarshe fafaroma faransa ya ziyarci papa new guinea a yau asabar inda ya yi kira da a samar da ɗimbin albarkatun ƙasa don amfana dukkan al'umma da buƙatar samar da sauyi na siyasa a ƙasar da dama ke ganin ana sacewa ko albazzaranci da dukiyarsu. da yake magana da shugabannin siyasa da na kasuwanci paparoma mai shekaru 87 da haihuwa ya yaba mai karɓar bakuncinsa cewa suna da albarkatun ƙasa da suka haɗa da zinare tagulla da iskar gas da katako amma ya ce dubin dubatar dalar amurka da ake samu daga aikin haƙo ma'adanai na buƙatar su amfani fiye da wasu ƙalilan daga cikin al'umma ƙasar miliyan goma sha biyu waɗannan albarkatu allah ne ya samar da su ga ɗaukacin al'umma in ji Paparoma Francis. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai Najeriya inda a daidai lokacin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da kokawa akan rashin samun man fetur ko da ko sun kwashe kwanaki akan layi a gidajen mai. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta ce idan gwamnatin ƙasar na son a samu wadataccen mai a faɗin ƙasar to kuwa dole ne a tabbatar da cewa ana baiwa mambobin man fetur ɗin daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da ƙarin bayani. sunana abubakar sadiq ina ganin akalla mun bi layin mai tun shekarun jiya da dare har izuwa yanzu ga bamu samu mai ba sannan baya ga haka muna shan mai ɗari shida na abu yanzu kuma an ce an mai da shi dubu ɗaya har da wani abu muna cikin wani hali muna neman ɗauki. wani matashi kenan yana bayyana yanayin da karanci da tsadar man fetur ya jefa shi a ciki yan najeriya a sassan kasar daban-daban dina ci gaba da kokawa ne akan tsadar rayuwa da ya kara tsananta musamman bayan karin kuɗin baya-bayan nan da aka yi kan kowace litar mai a gidajen man kamfanin nnpc NDC wanda ya kai ga saura gidajen mai na kamfanoni masu zaman kansu yin nasu kari na daban da ya zatta farashin na NNPC manin da 'yan kasa suka ce tura ta kai bango. Malam Jamilu Muhammad direban tasi ne wanda ya bayyana cewa. Sunana Jamilu Muhammad daga Rijau Local Government Niger State. A gidan mai na kwana sannan da na kwana gidan mai ban samu mai ba sai shiyoyin karfe biyu na rana na yau kenan. Tun jiya shiyoyin mangariba mutanen gigirin mai na kwana shiyoyin karfe biyu sannan aka fara bada mai. Na sai litan mai dari tara ba naira uku wanda ba mu yi tsammani ba saboda mun san shi a ɗari shida da naira goma sha bakwai ne to mu ba mu san menene amfanin karin wannan kudin man ba saboda a kwanakin baya a yi mana magana akan cewa idan aka cire tallafin mai zai wadata to a hakikanin gaskiya ni tun da aka haife ni a rayuwa na nake ganin wahalar mai a kullun ce mana ake yi za ya wuce amma har wa yau sai kara tsunduma muke yi a ciki. shi ma matashi abdulbasid musa kabir wanda ke zaune a birnin maiduguri ya ce. a jiya na yi tafiya daga garin damaturu zuwa maiduguri akan naira dubu hudu wanda da na tafiya ne dubu biyu da dari biyar zuwa dubu uku kuma ana dadewa kafin a samu motar saboda masu motar suna cewa suna siyan mai dubu daya da dari biyu zuwa dubu daya da dari uku a gidajen mai so ni kaina wannan tsadan mai da kuma wahalarsa ta shafi ni a kan rayuwata ta yau da kullum. sai dai shugaban kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta ipman alhaji abubakar mai ganda shattima ya ce akwai yiwuwar za a samu sauki a nan da kwanaki biyu. eh a jiya mun zauna zauna da minista na mai da kuma manajin director na nnpc retail mun zauna mun yi bayani a kai tare da shi group managing director melu kyari duka jiya mun yi bayani da su hanyar da za a yi a samu wadatar mai a cikin najeriya kuma mun gaya musu idan suna son a samu mai ko ina to dole fa mu 'yan kasuwa masu zaman kansu sai sun tabbatar da cewa muna samun mai domin mu ne ke da yawancin gida man da akwai da su a cikin najeriya kuma sun babu tabbatar tabbacin cewa za mu je kowane depot na Najeriya duk inda ke da mai za su ba mu mai mu ci gaba da lodi. Saboda haka wannan bayani da suka yi idan har Allah ya sa aka cika alkawari to ina mai tabbata miki duk faɗin Najeriya nan kwana ɗaya zuwa biyu zaki ga cewa mai ya wadata ko ina. A game da tasirin fara aikin matatar man Dangote Alhaji Mai Gandi ya ce. Dangane da bayani akan matatar Dangote to ko shakka babu idan ya fara ba da man shi za a samu wadatar mai a cikin ƙasa saboda haka muna wa dangote fata da alheri tun bayan da matatar man fetur na dangote ta sanar da fara aikin tace mai ne aka fara yada jita-jitar cewa farashin kowace litar mai zai sauka ƙasa da naira ɗari biyar baya ga cewa kamfanin nnpc ne kawai matatar ta dangote za ta rika sayarwa tataccen mai lamarin da shugaban rukunin kamfanin dangoten alhaji aluka dangote ya musanta a yayin magana da wata kafar yada labarai kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc ya fayyana fayyace cewa farashin litar man fetur daga kowace matatar mai zai ta'allaka ne ga farashi a kasuwannin duniya yana mai jaddada cewa babu tabbacin farashin litar mai zai sauka sakamakon tace mai a cikin gida idan aka kwatanta da tsarin farashin kasashen duniya kamfanin ya kuma ce ba shi da niyyar zama mai rarraba tataccen mai daga matatar man dangwate ga 'yan kasuwa masu zaman kansu don haka babu maganar kamfanin kadai zai iya sayan mai daga matatar man dangwatan halima abdulra'uf murya amurka daga abuja Abuja, Najeriya. An gaida Halima Abdulra'u masu haruka da dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka akwai shi aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. dawo lafiya na ci gaba ne da kawo muku tattaunawar da abokin aiki na sarfila hashim gumal ya yi da wani kwararren masanin harkokin sufurin jiragen sama da ake kira malam usman bala kofar kudu wanda yake mana fashin baki akan yadda ake gudanar da harkokin sufurin jiragen sama a duniya baki daya a makon da ya gabata sarfilu ya masa tambaya ne akan makoman jiragen nigerian airways da aka ajiye su tamkar shara ga dai yadda ya musa tambayar da kuma irin amsar da ya bayar wato da yadda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta sufurin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki ba bangare ɗaya bangare bangarori ga sunan da yawa wannan magana ce ta kawo ni ga tunda kai magana Najeriyan Airway akwai jirage da muke ganin su duk lokacin da na je airport a faɗin Najeriya an ajiye su kamar tsohuwar mota ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta ina ma kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma nan kawai an ajiye suke zama shara wallahi sun zama shara scraps ne wayannan yawancin su ba abun da za a yi wata rana dai ka zo ka ga yan gwangwan sun fasa su hmm. an sassara su an kwashi aluminium din an yi gaba amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su ko da injinan su ko duk ba eh, an cire injinan an cire su duk abin da ka sani ai yanzu yawanci in kaga irin wayannan ana zama da su kamar wani spare part ne su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto sai a kwanto a daura wancan eh saboda akwai abin da muke kira a MEL a mm-hmm. jirgin sama minimum equipment list mm-hmm. shi wannan shine jirgi zai gaya maka cewar jirgi zai iya yin tafiya misali da fitila ɗaya ko kuma a'a in fitilun guda hudu ne zai iya tafiya da fitila biyu amma ba ba guda biyu ba sa aiki to amma zai iya ce ma a'a idan fitilun guda hudu ne zai iya tafiya da uku so kaga in biyu sun lalace sai ka zo ka yi replacing ɗaya dole mm. to shine minimum kenan so haka za ka gani komai a ciki in pews ne in waye zai a ce sai an replacing ɗinsa to sai a tafi a je a kwanto na wancan sai a zo a fixing a ɗaura a mm. haka ake yi sai a cike a logbook a eh, an sa abu na eh, equipment din gashi gashi gashi gashi to by the time suka gama kwakwashe abin da su kwashe next in je za ka yi an sara shi ya zama tarkace ya zama tarkace komai da an kwashe to abin da yake faruwa kenan kuma wal a turai da wuya ka je airport ka samu irin wayannan da wuya don ko da lokacin da muna aiki abin da ake gaya mana shine irin wayannan scraps aircrafts din akwai dumping ground a america da ake kai su a uh, new texaco mm. this is state a america can desert ne ma hmm. can ake zuwa a jihosu hmm. amma mukan samu labarin cewar wasu parts din ma akan tafi can mutanen mu su je su siyo ko a dauko a ciro tsohon jirgin daga dizan bayan su wanda suka abun nan sun je sun yadda shi ba sa bukatar shi amma je a ciro a kawo shi a ciro a kawo to wannan yazo gare ne ka san harkar sufuri dole a dole a bukaci makanikanci ko masu gyara wanda suka san kwari bangaren gyara injina da sauransu muna da wa'annan mutanen a Najeriya sosai muna da su wallahi kwarru a Najeriya muna da engineers ai ka'ida ne dama in jirgin kama zai je cek sai da injiniya injiniyan nan kuma kamar inda na gaya ma ne an tabbatar da shi yana da lasisi eh ai mm. ko shi kuma lasisin jirgin sama fa mm. ba in ka yi shi ka zauna wani wani after duk wata shida sai ka sabunta shi wani duk shekara sai ka sabunta shi wani duk shekara biyu sai ka sabunta shi so ba wai kawai ka yi lasins ka abin nan kuma tare da medical check-up in kayi ma za ka je kuma likita ya sake duba ka a duba bugun zuciyarka a buga karfin idanka jinka waye ba wai sai pilot ba to haka abubuwan suke amma muna da su da yawa a najeriya amma da ya underutilized ba a amfani da su ta hanyar da ya kamata ƙwararru masana wallahi ɗan najeriya 'yan najeriya suna sauke suna abin da muke kira engine change hmm. na jirgi sahun 47 babban jirgin nan babban jirgin sama mai cire mutum ɗari biyar da waya hmm. su cire injinsa su sa wani kuma ya tashi under 24 hours ko 48 hours. Wato cikin kwana ɗaya awoyi? Billahi lazi la ila illa 24 zuwa 48. Wallahi awa kwana ɗaya ko kwana biyu za su cire injin kuma ya tashi ya tafi je ci gaba da harkarsa. Muna da waɗannan annace Najeriya. Muna da su kuma in ka ga yadda za su zauna shi aikin za ka yi mamaki. Shi wa injin kaca-kaca su sauke shi su ajiye shi a crane su ɗauko wani su sa shi su ɗora shi su tashe shi ya tashi sama ya tafi je ya aikinsa. to muna da irin wa'annan tunda 'yan najeriya masu basira muna da su sosai muna da mutane masu basira yawa yawan wasu da muka yi aiki da su kamar ni ne mm. ba 'yan gidan ba ne amma sun zo sun zama 'yan gidan akwai yaran da na sani 'ya'yan fulani ne a jos kiwon shani ke kawo su mm. gefen hanga inda ake gyaran ƙananan gyara na kabo jirgin kabo air mm. wallahi engineers ne yanzu su na jirgin sama daga kallon wannan sha'awa daga kallon aka ɗauke su aiki a kabo air bayan an ɗauke su aiki aka zo aka kai su training suna nan yanzu injiniyoyi ne na jirgin sama to suna iya aikin injiniyoyi duk da yake da cewa muna da jiragen amma ba wai masu yawan sauke injin da waye in aka mm. zo da su zaka ga an sauke an hada dama sun sani tun ba su takarda ba suka zo suka yi takarda muna nan da su akwai danna akwai pilot din da kaftin ne yanzu daga kilina ya fara a cikin jirgin sama mai shara An mm. jirgi ya zo su share su goge su yi kafin a sake da fasinja yanzu kaftin ne wato ya zama ma direban jirgin gabaki daya to muna nan yan najeriya muna da hasaka mutanen banza ba ne muna da hazaƙa sosai To madalla, a nan ne kuma za mu ɗiga aya akan wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu Malam Usman Bala Kofar Kudu da Sarfilo Hashimu bugumal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi wadda ta daidaita wani sautin shirin. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. baba ya kuma maƙeri da wannan shirin sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko ya fito ne daga baban gida buba fajiwa karamar hukumar ta kai jihar Kano a Najeriya. Inda ka ce salam ya Hausa. Hakika inda haka jagaba zai ci gaba da jan ragamar mulkin kasar mu Najeriya. to kuwa tabbas talakawan najeriya su cire tsammani daga samun duk wani irin nau'i na sauƙin rayuwa ba komai yasa na faɗi haka ba illa ganin cewa ana tsakiya da fama da tsananin talauci da kunci da yunwa a najeriya kwatsam sai gashi mun ji cewa wai an ƙara kuɗin man fetur sai saƙo na gaba da ya fito daga shiwa adamu Ka kace najeriya ƙasar mu ta gado ƙasa mai ɗimbin arziki da tarin yawan jama'a to sai dai kuma shugabannin da ke jan akalarta sun kasance maciya gaskiya amana da rashin tsoron Allah to daɗin abin dai komin daren daɗewa komai farko yana da ƙarshe sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga kamar ilyas yakubu digawa a jihar bauchi najeriya kace memba a kungiyar murya matasan afirka da isa jika mai saje toro sai sanusi maɗattai da magaran da haɗari mai kwamfuta mai yama a ƙarshe bulama callumu gallaba inda kuka ce salam voa hausa muna jajantawa al'ummar ƙasar kenya sakamakon iftila'in tashin gobara da ta haddasa mutuwar wasu yara ɗalibai su goma sha bakwai a wata makarantar firamare da ke kasar muna fatan allah ya musu rahama da kuma kiyaye na gaba to amin sun amin sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka da ya fito daga sanusi madattai da magaran da isuhu makeri madattai sai ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka inda kuka ce salam voa hausa a yanzu dai mun sa ido mun kuma baje kunnuwa domin ji da kuma ganin irin gumarzin da za a yi tsakanin jami'an tsaron najeriya da 'yan bindiga a jihar sokoto biyo bayan da mikiya jihar sokoto da wata gagarumar bataliyar sojojin najeriya ƙarƙashin jagorancin karamar ministan tsaro wato bello matawalla maradin da shugaban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya christopher musa domin ganin yadda za a kwashe da yadda za su fito da wayannan yan ta'adda a mace ko a raye da fatan allah ya sa mu ji mu kuma ga alkhairi to amin sun ma'amin da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji mu. da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin labarai a takaice. Akalla Falastina goma sha uku ne aka kashe wasu sha biyar suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da 'yan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Kafar labaran hukumar wafa ta sanar da safiyar yau Asabar. akalla takwas daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na 'yan gudun hijira a makarantar halima al-sadiya da ke jabaliya arewacin gaza in jawafa wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan 'yan ta'addar da ke aiki a cikin kungiyar hamas a cibiyar umarni da sarrafawa wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar halima al a cikin arewacin zirin gaza iyayen yara a makarantar firamare ta kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza sha bakwai na jiran jin labarin ɓacewar 'ya'yansu mataimakin shugaban ƙasar kenya rigathi gachuga ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya abu a ranar juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa saba'in ba gobarar ta tashi a makarantar hillside idarasha da ke karamar hukumar nere a tsakiya kuma ta tashi ne tsakiyar daren alhamis inda ta laƙuma wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama 150 ke kwana jami'ai daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo za su isa gida daga taron kolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin china da afirka na kwanaki biyu focac da aka yi a birnin beijing tare da 'yan nasara a yunkurinsu na faɗaɗa hulɗa tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci in ji manazarta jim pierre okwenda wani mai bada shawara na congo kan harkokin haƙar ma'adanai ya ce 'yan ƙasar china za su ci gaba da san matsayin matsayinsu a congo ciki har da batun ma'adanai ko da yake drc tana da rarar ciniki da ƙasar china yayin da akasarin ƙasashen afirka ke da gi'i mai yawa kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar china ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwan ma'adanai To masu sauraro baki ɗaya da haka za mu ta bar shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashin da ya taya na gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.